أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Asabar 22 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1435 wanda ya dace da 19 ga watan bakwai shekara ta 2014. za mu ci gaba da tafsirin suratul al'am insha Allah ta'ala daga kan aya ta biyu zuwa aya ta 24 wannan karatu yana sanar da mu cewa yin kokonto game da tayar da dan adam a bayan mutuwansa kafirci yin shakka game da tayar da matattu a ranar tashin kiyama shakka game da hakan kafirci قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق huwa allazi khalaqakum min tin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halice daga laka summa qada ajalan sannan ya hukunta wani ajali wa ajalun musamman inda kuma akwai wani ajalin ambatacce a wurinsa wannan ya gwada cewa ajali guda biyu ne don haka abdullahi bin abbas da al'imam mujahid suke cewa ma'anar inda wannan ita ce fasara mafi inganci sun ba an tuntanta kuna sannan kuɗin nan kuna yin kokonto a rabi da wannan sai na cewa a shakkuwar riba fi ahli sa'a wato Allah yana magana ne akan cewa baya ga cewar Allah shi ya halice ku daga laka ya hukunta ajali gare ku sai ga shi yau dan adam shi yake shakka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa zai tada shi a kiyama yashakkuna fillahi aw fil jami' magana biyu ce Allah madaukaki yayi huwa allazi khalaqakum min tin Allah shi ya halice ku daga laka thumma qada ajala sannan ya hukunta ajali gare ku idan aka ce summa antum tamtaruna sannan kuna shakka to ɗayan biyu ne ko dai kuna shakkan Allah shi ya halice ku kuna shakka ko kuma kuna shakkan zai iya tada ko a lahira wannan ne abin mamaki a cikinsu wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa halittar ɗan adam halitta ce da Allah maɗaukaki ya yi ta talaka wallazi khalaqakum min tin Allah shi ne wanda ya halice ku daga laka a nan duniya kuma wannan aya tana mana ishara da cewa wannan halittar da Allah ya mana a nan duniya irin ta ce kuma Allah zai sake yi a ranar tashin kiyama هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون كنا شك في أولية الإنسان من الطين har ma ana samun mutumin da ke shakkan wai farkon rayuwarsa daga laka ne yana shakka domin da aka ce sun antum tamtaru na kuna shakka shakkan tana iya zama kuna shakka ko dai farkon ku laka ne kuna shakka Allah ne ya yi ku ko kuna shakkan Allah ba zai iya da ku ba kuma a kiyama wato shakkan tana hawa kowane daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a baya babu shakka farkon halittar ɗan adam da ne Allah maɗaukaki ya yi shi wannan ya faɗa mana a cikin alkur'ani a wurare da dama misali a suratul sajda aya ta shida zuwa ta takwas yace zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizur rahim الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الله يا فارها لتن آدم دقميني من طين دقلاك ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أما شيء النبي آدم وده شيء متن نفركو halittar sa daga laka zuriyarsa fa aka ce su ne aka fito da halittar su daga maniyi sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kaga wannan ya tabbatar wa musulmi farkon halittansa farkon halitta na dan adam lakani. haka nan a suratul mu'minun aya ta 12 zuwa 14 wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin mun halicci mutum min sulalatin min tin halittar laka ne farko summa bayan halittar farko na laka ja'alnahu nutfatan fi qararin makin muka mai da shi halittar ta koma na manihi. wanda Allah ke ajewa wata matabbata mai tsaro ita ce mahaifar mace amma farkon halitta daga laka ne a suratu ali imran aya ta biyar zuwa ta shida inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله شيني ne wanda ke tsara halittar ku a يندي قدام ya ga dama yadda ya ga dama ba mai sanin me ke cikin sai matan ta haihu idan ta haihu din na lokacin ake ganin halittar dan adam an gama yin sa an tsara komi ba matu da haka wai Allah ya ce kuna shakka summa antum tamkaru sannan ku nan kuke shakkan wai Allah madaukaki ba zai iya tada ku ba a kiyama akwai hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qababaha min jami'il ard wato Allah ya halicci Annabi Adam ne daga damkin ƙasa guda ɗaya wannan damka guda an ɗebo kowane yankin duniya kowane sashi gabas zai kudu da arewa an tsatsakuro ƙasa daga ko'ina aka haɗa wuri guda aka kwaɓa sannan sai aka halicci annabi adam kaga ya tabbata abin da Allah mu ke faɗa min tsini idan ya ce laka ka daina mashakka lakan ne wannan lakan da ka sani ita ce an ɗebi wannan jinsi wancan jinsi an haɗa aka kwaba aka fi daga adam saboda haka idan Allah ya ce min tsini baya da za a iya canza ba lakan ba ne lakan ne fata banu adam ala qadril ardi shine yan adam suke zuwa kamar yadda halittar ƙasa take yanda kaga kasa humul ahmar ana samun jar ƙasa, wal aswad bakar kasa akan samu al abyad farar kasa a samu asfar ruwan kwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa baina zalika ana samun launin ma da yake tsakanin haka ga wanda ya tafi aikin haji zai gani idan mutane sun yi sahu guda a yanzu kai ba za ka san cewa farar fata ba fara ba ce ba sai ka gan su wuri guda za ka gane wani ba fari ba ne ana dai magana ne kawai wani sai dai a kira shi jar fata wani a kira shi yalo wani a kira shi ruwan kasa wanda duk ya tafi aikin haji zai tabbatar za ga mutane suna layi wuri guda wani launin su baki ne wani ja ne wani fari ne wani ruwan kasa manzo Allah ya ce wal asfar wani ma ruwan kwai ne kuma babu shakka haka ne akwai launin dan adam ruwan kwai wa baina zalika wasu ma ga sunan tsaka tsaki saboda me saboda launukan ƙasa ta duniya haka take daban-daban sannan manzo Allah ya ce kuma yadda kaga ita ƙasa din nan saharu akwai mai sauki akwai mai sauki akwai ƙasa da take da sauki ka tambayi manomi idan ya tafi huda akwai ƙasar da ba ta da wuya an hude wal hasnu akwai mai wahalan gaske sai ka nemo ka tafila to haka mutane suke wani mu'amala da shi yana da sauki wani mu'amala da shi yana da wahalan gaske kuma duk gashi dai halitta guda ne wanzu Allah ya ce alkhabisu yanda ka san ƙasa akwai mai karni wata ƙasan wari take sannan wattibu akwai mai kamshi akwai ƙasar da take kamshi wallahi akwai ƙasa da take karni to haka mutane suke halittarsu akwai wanda al'adarsa ba ta da kyau wani halayensa ba su da kyau haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato yana gaya mana farkon asalinmu farkon asali domin sanin asali sanin asali in ji bahaushe ya sa mene da yana da kyau mutum ya san asalinsa an ce ma kai asalinka daga laka ne daga laka ne idan ka yarda daga laka ne ai ba za ka yi mamaki wanda ya halicce ka halittar farko ya ce zai sake ta da kai ba za ka yi mamaki ba wannan hadisi yana sunan abi dawud sunan tirmidhi eh, sahihu ibn hibban yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da sahihu jami'i sagir hadisi na tara. a wasu lokuta a cikin alqur'ani a wasu lokuta wato saboda Allah ya ja hankalin dan adam tambaya ma yake masa a wasu lokuta tambaya Allah madaukaki yake wa mutum ya maka tambaya saboda ta yiwu tambayar nan za ta sa hankalinka ya dawo jikinka ka gane ka yi ƙoƙarin ba wa kanka amsa misali a farkon suratul insan wannan sura sunanta ma suratul insan surat ɗan adam farkon ayan tambaya aka yi ma hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin an taɓa samun lokaci da ya wuce ɗan adam ba a san da shi ba a duniya ba a lissafi da shi babu shi sam sam an taɓa samu ko ba a samu ba misali a ce maka shekara ta dubu da ɗari tara daidai shekara ta dubu da ɗari tara yanzu muna shekara ta dubu biyu ne ai da goma sha hudu ko a miladiya to shekara ta dubu da ɗari tara ba shekara ta dubu biyu ba Shi ne 1900 don Allah anan wa yake da rai wa ya aka haife shi ya daga hannu amma duniya tana nan ko ba ta nan to don Allah ina muke ne ina muke gwagwarmayar da aka yi ta yi a wannan zamani ina muke shi ne Allah ke ba tambaya ka dan amsa ma kanka idan dabara ce idan ilimi ne idan basira ne zaka iya bada kanka amsa idan basirar ka ce ta kawo ka duniya zaka iya da kanka amsa idan karfin ka ya kawo ka duniya zaka iya bawa kanka amsa wannan tambayar ta ishi dan adam ya gama rayuwarsa wallahi ya tabbata cewa bai san komi ba akwai abin da Allah ya yi game da shi wanda shi bai sani ba ba zai taɓa ba da amsa game da wannan gaban a rayuwar shi ba kafin dai ka zo duniyar nan ina kake wannan amsa ya za ka yi ka amsa ta tambayar farko kenan hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura kaga tambayi akai ma in kana da hankali zaka gane akwai wanda yayi ka in kana da hankali tunda da duk rashin hankalin mutum ba zai ce yayi kansa ba ko idan yace ni ne kai na ya ce to ta ina ka ɗebo kasan ka kwaba waye taimaka ma da ruwa kaga duk wannan tambayar za a yi masa da ya faɗa ba an ce mahaukaci ne a suratu maryam aya ta 67 nan ma Allah madaukake ya tambaya awala yazkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a ashe dan adam bai tunawa mun halicce shi a da ba komai bane bai tunawa kaga wannan tambaya ce ko ka wannan tambaya ta suratul insan ta hada da wacce tambaya ta suratu maryam sannan ka dawo suratul yasin aya ta 77 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين shin ɗan adam bai gani mun halicce shi daga maniyyi daga maniyyi sai gashi an gari wai da shi da Allah yake faɗa in Allah subhanahu wa ta'ala khasimun yana gardama kuma ba a koye ba a fili yake yaki da Allah kaji mutumin da aka halicce daga ji Allah subhanahu wa ta'ala ka gane ɗan adam ba komi bane sannan a suratu yasin nan ma dai yace wa baraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-ibama wa hiya ramim shine Allah ya mata tambaya kul yuhyi alladhi ashha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim eh, tamfar tambaya ce yana cewar wai dan adam dake da wannan asali inji Allah dan adam dake da wannan asali wanda asalin samani asali daraba lana masalan shine aka waye gari yanzu yayi ilimin da zai buga mana misali illa hawla wala quwwata illa billah dan adam zai wa Allah misali wanda fi khalqahu ya manta farkon halittarsa kala yake cewa man yuhyil idama wa zai raya kasusuwa wa hiya ramimu bayan sun wa zai iya raya kasusuwa bayan sun rube sun rududdige sun bace shine Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda zai raya shine wanda ya kirkiro a karon farko an zata kai shine mai littafin al-aqidah sharh al-aqidah at-tahawiyya al-imam Ali bin Ali ibn Abi al-Izz al-Halafi shekararsa 643 rabuwansa da duniya ne rahimahullahu ta'ala ibn abil izz al-hanafi sharh al-aqidah at-tahawiyya a mujallad bi shafin 589 yace kaga amsar da Allah ya bawa annabi din nan wannan amsa da Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان yace da za ka nemi mutumin da ya fi basira ya fi ilimi ya fi fasaha ya fi kowa iya magana a duniya an ya ce bi ahsan min hadhihi ya kawo hujjar da tafi wannan aw bi misliha ko ya kawo hujja da ta kai wannan bi alfadhin tushabihu hadhihi alafad ya zo da lafuza da suke kama da waɗannan fil ijaz wajen rashin yawa wa wab'il adilla da ajiye hujja wa sihhatil burhan lama qadara wallahi baka iya samu wato wannan amsa da Allah ya gaya wa annabi Muhammad babu dan adam da zai iya baka amsa takaitacciya mai gamsarwa fiye da wannan kalma wa zai iya raye ka shi? Allah ya ce kul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kirkiro halittan a karan farko sai aka ce kul ha shi zai raya shi zai raya ta an ce yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kirkiro halitta a karan farko Shi ne wanda zai iya raya wannan waɗannan kasusuwa da suka rududdige ya ce da za ka nemi malami ya baka amsa takaitacciya da za ta tabbatar wa ɗan adam cewa za a tada shi a kiyama wallahi babu amsar da ta wuce irin abin da Allah ya gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innahu subhanahu iftataha hadhihi al-hujja bi su'ali da farko tambaya yayi ma shi wannan wanda ke ganin ba za a tada shi ba ya tambaya tambayar da yayi Allah ya kawo ta iktaba jawaban fa kana fi qawlihi wa nasiya khalqahu ya bada labarin tambayar da kafiri yayi daraba lana masalan ya buga mana misali kafin ya kawo misalin sai ya ce wa nasiya khalqahu ya manta halittarsa kafin a kawo misalin da kafiri ya bada ka duba fasaha tsari irin na alqur'ani kafiri ya buga misali ma Allah kafin a ce ga misalin sai aka ce amma fa ya manta ya manta halittarsa ya manta halittarsa san sai aka ce to ga misalin da ya buga man yuhyil ibama wa zai raya kasusuwa wa hiya ramim bayan tsoro duttuke shi ne Allah ya ce to ka bashi amsa yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra falamma arada subhanahu min ta'kid al-hujja wa ziyadati taqririha fa qala qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra fabtada bil ibtida kaga anan idan yana cewa wa zai rayar da ce sai aka ba shi hujja da wanda ya faro in kana da hankali wanda ya fara a ce bai mai tawa ya gagare shi in kana da hankali yanzu duk wahalar dan adam wahalar bature shi ya kirkiro abu da ya kirkiro wato a shekara guda yana iya kwafin wannan miliyan ɗaya ko biyu ko uku amma matsalar ita ce kirkirowan farko shine wahala wannan ishara ce gare mu kai kanka dan adam kirkirowa ya fi wahala gare ka maimaitawa mai da wuya bare Allah mahaliccinka shi ne ya ba shi hujja bil ibtida'i alal i'ada wanda aka ce ya faro halitta to sake halitta ba ta mar wahala wa bin nash'ati al ula ala nash'ati al ukhra amsa ta biyu da aka ce mar qul yuhyi allazi ansha'aha Allah bai ce khalaqaha ba yace ansha'aha kaga nan ma wani ilimi ne me ake nufi da ansha'aha Allah shi ne wanda ya ƙirƙiro in an ce an kirkiro ne babu kwaikwayon wani halittar kaɗin nan ta ɗan adam ba kofi ba ne Allah ya gani na wata halitta kafin nan ya naka ne ake nufi da ya ƙirƙiro an sha'aha awwala marra lokacin da aka halicci ɗan adam magana ta ƙare ba a taɓa yin halitta kamar shi ba saboda haka Allah bai kwaikwayi halittar ɗan adam daga wani ba in aka ce ya kirkiro abu ba kwaikwayo ba kasan kuma wannan ko da cikin masu kokarin yin kere-kere ne sun san cewa ya fi wahala ka yi kwaikwayon wani abu ne mai sauki amma a ce ka kirkiro naka nan ne rigima take to da Allah ya tashi magana ba da amsa bai ce qul yuhyiha allazi khalaqaha awwal marra ba sai ya ce ansha'aha awwal marra Allah da ya kirkiro halittar dan adam a karon farko ba tare da ya kwaikwayi wata halitta daban ba Shi ne wanda zai sake raya ta sannan sai aka ce wa huwa bi kulli khalqin ali kuma shi Allah nan masani ne game da kowane irin halitta Allah ya samu gane don haka shakka game da za a tada mutum bayan an mutu kafirci wajibi ne musulmi ya raba kansa da shi idan ma yakan zo maka to ka nemi addu'a saboda babu shakka bala'i ne tare da mutum al-mirabu fil nushuri kufur kokonto game da cewar za a tada mutum bayan ya mutu wallahi wannan kafirci ne tsantsa Allah ka tsare ah, waɗanda suka ba da labarin ijima'i na malamai da aka samu akan wannan suna da yawa akwai al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah a littafin sa majmu'u fatawa shekararsa 707 rabonsa da duniya majmu'u fatawa ibn Taymiyyah a mujallar shafin 284 ya yi magana akan ittifaki na musulmai gaba ɗaya yana cewa haza kulluhu muttafaqun alaihi inda ulama hadisi wa sunna duk masana hadisi duk masana sunnar manzon Allah babu malamin da ya ce akwai wata hujja da za a taɓa samu ta alƙur'ani wacce take nuna cewa ɗan adam ba za a da shi ba abinda ƙur'ani ke karantar da muke don haka shakka game da wannan kafirci ne ga ɗan adam shakka ka dinga kokonton ma za a tada mutum shi kansa kafirci haka littafin lawami ul anwar al bahiyya littafin al imam muhammad as-safarini al hanbali a mujallal da shafin 161 da al alqawi abubakar ibn al arabi shekarar 892 rabonsa da duniya shi ma yayi magana akan littafinsa haka na al imam al qurtubi mai littafin at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah yana cewa alladhi na ahli sunna anna tilka al-ajsad ad-dunyawiyya tu'adu bi a'yaniha wa a'rabiha ba ma za a tada mutum ba siffar da kake da ita ɗin nan da ita za ta tashi wato baya ga cewar Allah zai tayar da ɗan adam dole ne ka yarda siffan ɗan adam ɗin da ita za a tada shi saboda haka yanda kake da siffofinka a duniya haka Allah madaukaki zai baka su a ranar tashin kiyama na'am akwai canjin halitta ta wajen tsayi da sauransu da tsarin ita kanta halittar da aka yi wa mutum a lahira ta bambanta da tsari na duniya amma kamannin da ne wannan shi da aqidar ahlus sunna za a ta da kowa kuma tayar da kai da za a yi za a tada kai da kamanninka saboda ka duk wanda ya kanta zai kira sunanka in ya ka. babu ma shakka akan wannan shine Allah ya buga mana misalai da dama a cikin alqur'ani kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da bayanai masu yawa sun zo da bayanai masu yawa akwai hadisin Abu Huraira wanda yana sahihu Bukhari yana sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani yaushe ne za a tayar da matattu ana cewa ba'da nafkhati saniya bayan busa kaho na biyu bayan busa kaho na biyu domin abinda ayoyin alkur'ani suka mana ishara da shi kenan yaushe ne za a tayar da mutum bayan ya mutu shine lokacin da Allah madaukake ya kaddara bayan an yi busa da biyu yana sahihul bukhari yana sahihul muslim bayanin sa yana fasul bari mujallad 11 shafin 370 akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma wanda yake tabbatar da wannan daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta yanda mutanen ma za su tashi kaga an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba suka tabbatar mana ga yadda Allah madaukaki zai tada dan adam ga yanda ba za a tayar da kai din bayan ka mutu akwai bayanin manzon Allah akai hadisai ingantattu akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud da yake cewa taqumu sa'atu ala shirarin nasi duniya za ta zo karshen ta ne akan mutanen banza Allah ka tsare su waye mutanen ƙarshe waɗanda a kansu da duniya take zuwa ƙarshe yace shirarun nasi a mutane ba su da sun summa yanfuku malakun fi suri sannan mala'ika ya busa cikin kaho wannan busa shine na farko busan nan da za a yi to lokacin duniya take zuwa ƙarshenta wa suru bai baina sama'i wal ardi yana cewa wannan kaho girmansa ya kai tsakanin sama da ƙasa abdullahi bin masudi ke bayani hadisin yana da kyau fala yabqa khalqun fis samawati wal ardi babu wata halittar Allah da za ta rage tana sammai ko tana ƙasa illa mata duk wata halitta da ka sani za ta mutu illa ma sha rabbuka sai dai kawai wanda Allah ka ya nufi ba zai mutu ba shi ne ba zai mutu ba wannan ko Allah ya bar wa kansa su suwaye an yi busa guda halittu sun mutu ثم يكون بين النفختين ما شاء Allah. Abdullahi الله بن مسعود yace to tazarar da ke tsakanin busa na farko da na biyu Allah kadai sani wannan ilimi ne na gaibi summa yursilu Allahu ma'an min tahti al sannan Allah ya saukar da ruwa wannan ruwa aka ce daga karkashin al'arshin Allah zai fito kaga kenan ba ruwan sama bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ruwan sama amma ya ce wannan ruwa daga karkashin al'arshi zai fito akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akai وليس من بني آدم خلق في الأرض ba za a samu wani sashi na ɗan adam wanda ya rage a cikin ƙasa ba face ya riga ya narke duk jikin ɗan adam idan aka binne mutum mutum yana narkewa amma akwai sashensa da baya narkewa butu jismanu kuma za Allah yake cewa wannan raguwar jikin ɗan adam da bai narke ba shine wanda zai tsoro zai tsoro wa zuhmanuhum da naman su min zalikal mai a dalilin wannan ruwan sama da Allah ya saukar da. tambutul ardu min sara yanda ka san wato ƙasa take fitar da shuka Abdullahi bin Mas'ud sai karanta aya ta tara ta suratul Fatir wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kadhalika an-nushur Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu alladhi arsala riya Allah shine wanda ya turo iska fatusiru sahaba. wannan iska ita ta kore girgiji ga jimare wanda ke dauke da hadiri fasuqnahu ga ruwa a cikin hadari ga cikin wannan gajimare amma iskan nan sai Allah ya sa ta tura wannan wato hadarin ila baladin mayyitin zuwa ga ƙasar da ta riga ta mutu fa ahyayna bihi al-ardh sai mu raya da ba'da mautiha bayan kasar ta mace kazalika nushuru Allah madaukake ce to haka tayar da matacce zai kasance haka tayar da matattu zai kasance a ranar tashin kiyama kaga wannan aya ta misilta yanda tashi daga mutuwa zai kasance kamar yanda kasa ake saukar da ruwa ne a duniya ka duba yadda Allah yake distributing ruwan sama a shekara kusan ko ina sai an ba shi ruwa daidai kima yadda yake bukata kuma amfani ya fito to haka duniya za ta kasance a lokacin da Allah madaukake ya nufin zai ta da dan adam yana cewa ya kuma malakun na sama'i wal ardi so sai a samu wani mala'ika wanda zai tsaya tsakanin sama da ƙasa bayan koko fihi yayi busa cikin kafo idan ya yayi busa fatan taliqu kullu nafsin ila jasadiha sai rai ya rika tafiya ga ainihin jikinsa rayuka suna tafiya ga jikunansu fata da fihi rai ya shiga cikin jiki tun ya komo da su miƙe lokaci guda fa ya hayau na ta rajulin wahidi abdullahi bin masud ya ce za a raya mutane kamar an raya mutum guda lokaci guda suke fitowa qiyaman li rabbil alamin lokaci guda mutane ke fitowa daga kaburbura saboda tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yake faɗa suratul qamar fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al ajdathi ka'annahum jaradun muntashir suna hitowa daga kaburbura kai ka ce fari ne kamar da kasan an sama fari ke fitowa fari ko kwari suke fitowa daga ƙasa kamar shinge da sauransu to haka dan adam zai rika fitowa inji Allah subhanahu wataala yakhrujuna min al-ajdad suna fitowa daga kaburbura ka annahum jaradun muntashir kamar fari ne suka warwatsu muhtiina ila da'i kafiri idan ya tashi da ya musanta me yake cewa yaqulu al-kafiruna hadha yawm al-asr kafirai suna cewa yau wannan rana ce mai wahala saboda da a duniya ya musanta ya karyata, ba za a tada mutum bayan ya mutu ba to gashi kuma Allah ya tada shi saboda haka yake zama abin nadama gare shi Allah ya kare mu saboda haka cewar Allah madaukaki a wannan aya ta suratul an'am khalaqa khalaqakum min tin Allah ya halice ku daga laka eh, ya ce daga laka kazalika yuhyikum marratan thaniya yanda Allah ya halice ku daga laka a duniya haka kuma halitta ku za ta zama a lahira me dalili saboda a suratul qaha Allah subhanahu wa ta'ala yake aya ta hamsin da biyar allazi ja'ala lakum al-arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'aw an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha sai minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra don haka yadda ka halittarka a duniya Allah ya fara ta da laka haka kuma Allah zai sake maimaita halittar a ranar tashin kiyama wannan dai laka sai za na zala alaiha ma ta harraka sun hayat kamar yadda Abdullah bin Masud yake cewa lokacin da Allah ya saukar da ruwa daga saman al'arshi daga ƙasan al'arshi ruwan sama ya sauko ma duniya kamar yadda kasan ruwa ne yana sauka a nan ƙasa haka Allah ya bada misali a suratul Qaha الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فهكا دان أدم شما الله زي مسا هكا دان أدم الله زي مسا أرانا تاشن كياما ذا أسوكا دروا دقا قسم على أرش wannan ruwa yana sauka a kan duniya ta harrakatin hayat rayuwa sai ta motsa yadda kaga ƙasa ke tsagewa toho yake fita haka dan adam yake fitowa daga kabari daga cikin ƙasa wanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu babu shakka wanzu Allah ya yi bayani yana cewa wa laysa minal insani shay'un illa yabla kowane sashi na dan adam yana yana rudewa yana rududdugewa yana bacewa illa azman wahida sai dai kashi daya wato Allah ya ce shi dan adam duk inda ka ganshi. komai na jikinsa zai narke sai bace amma banda kashi guda wanda kashi ne ya ce wa huwa ajabu zanabi shine ainihin kashin wutsiyarsa kamar a ce dabba kasan dabba tana da wutsiya to dan adam ya akai bai da bai da shi abin da yasa bai da shi wannan saboda kyawun sura da Allah ya manne amma akwai ainihin mahallin gurin akwai ainihin mahallin gurin wannan mahalli yana nan wanda da a ce Allah madaukaki ya yi nufin dan adam ya tashi da wutsiya kamar dabbobi to haka da wannan wutsiyar za ta fito ta wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan guri minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah wato duk cikin dan adam yana narkewa yana rudewa amma banda ainihin kashin da yake daidai ai wato mahallin wutsiyarsa kamar a ce ta dabba wannan ba ta narkewa hadisin yana sahihul bukhari kitabu tafsir wato tafsir suratu zumar da kuma sahihu muslim al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a sharh sahihu muslim a mujallal tar shafin 343 yana cewa wa qad ja'a al-mufassara min riwayati ghairihi fi ghairi muslim an samu bayani a wasu cewa tsakanin busan tsaho na fari da na biyu ana cewa shekaru arba'in ne akwai bayanin da ya gwada haka duk da cewa hadisin Abu Hurairah bai tabbatar da adadin shekarun ba idan aka yi wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min minhu yurakkabul khalqu al qiyamah ruwan da aka yi dinnan to kashin nan da bai narke ba daga jikin dan adam al latifu alladhi asfala sulbi al-imam an-nawawi yace wannan kashin yana kasan wato ainihin kashin gadan bayan dan adam idan ka ɗauki kashin bayan dan adam ƙasa sa a nan wannan kashi yake dan karami yana cewa al'ahumul latif karami ne wannan kashi yana cewa huwa awwalu ma yukhlaqu min al'adami shine ainihin wurin da aka fara halitta a cikin dan adam hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala inda ya fara halittar dan adam da shi kenan wannan guri wa huwa allazi yabqa minhu li yu'ada tarkibul khalqi alayhi shine abin da zai rage kuma dan adam zai zai rufe gaba ɗayansa amma ban da wannan guri wannan guri shi zai tsaura domin idan Allah ya tashi ɗora halitta kuma akai zai ci gaba akwai riwayoyi babu shakka na wannan hadisi da dama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai akwai riwayar da manzon Allah ke cewa kullum na adam ya'kuluhu turab dukkan dan adam jikinsa ƙasa tana ci kullum ibn adam kowane sashi na jikin dan adam ƙasa na cinsa illa ajiban zanabi min khuliqa wa fihi yurakkabu hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2077 da kuma eh, sahihu jami'i sagir hadisi na 4508 wato manzo Allah yana cewa kowane yanki kowane sashi kowane bangaren jikin dan adam yana rubewa ƙasa tana cinsa amma banda wannan kashi da yake daidai ƙasar gadan bayan dan adam la ta'kuluhu al-ardu abadan manzo Allah yake ƙasa ba ta cin wannan kashi har abada wannan hadisi shi ma ya inganta kaga manzon Allah ya ayyana inda kashin yake a hadisin hadisi ya tabbatar mana ko ina yana rubewa a jikin mutum banda wannan guri hadisin yana sahihu sunan nasa'i sannan kuma wata riwayar manzon Allah yana cewa inna fil insani afman la ta'kuluhu eh, ardu abadan akwai wani kashi a jikin dan adam wanda kasa ba ta cin wannan kashi har abada kaga annabi ya tabbatar mana kenan ba duka jikin dan adam ke rubewa ba ko wani yankin da baya rufewa kazo sahabbai sun yi tambaya ayyu abmin huwa ya rasulullah wala ka shine wannan ya rasulullah manzo Allah yake cewa ajibu zalabi wato shine karshen gadan bayan dan adam bayan ka duba sahihu targhib wa tarhib hadisi na 3574 hadisan suna da yawa babu shakka zaka same su a sahihu bukhari sahihu muslim sunan nasa'i sunan abi dawud sunan ibn majah Musuladul imanin Ahmad da littafin mu watuwa ta al'imamin Malik, hakanan Suhifu Ibn Hibbar. Wata muzumma Allah ya fasara wannan abin da ya yi don cikin ayoyin Al-ƙur'ani, ya fasara. Ibn Hajar al'aq ƙanani a cikin fatan bari. Kitabu tafsirin Al-ƙur'an, mujallar da takwas, shafi na ɗari biyar da hamsin da Bukhari yana fasara. Suratu Zuma, suratu Zuma. ya kawo kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana akan cewa ba duk jikin ɗan adam yake rubewa ba ibnu hajar sai ya ce to wannan kashi da manzon Allah ya magana kai wanda baya ruɓewa wa huwa abmun latifun fi asli sulbi kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa kashi ne karami amma yana ƙarshen gadon bayan ɗan adam وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربعين إن ذاك جير هلي تولي قداء جي ابن ابن حجر على القلاني شرح صحيح البخاري da za ka dubi kowace dabba ta ina ƙashin wutsiyarsa ya fara in ka zo ga ɗan adam za ka gane daidai gurin wato shi ne ainihin mahalli saboda Allah ya daraja halittar ɗan adam shi ne sai ya cire ma shi bai da wutsiya saboda me Allah ya ba shi karama ya halicce shi da kyawun halitta wannan kyawun halittar saboda kada a samu muni sai Allah ya cire mai amma ainihin mahallin yana nan haka abin eh, abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai kuma in ka duba littafai da suke sharhin hadisi kamar sharh sahih muslim kamar fathul bari haka littafai da ke fassara kalmomin larabci kamar al-qamusul littafin alfairus a baji shafin ɗari da hudu don haka za ka tabbatar da abin da mazan Allah ya faɗa wato wannan kashi yana da kuma yana daga cikin mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a yau an tabbatar babu shakka akwai kashi na jikin dan adam wanda bai lalace yana daga cikin ilimin da bature bai same shi ba sai a kwanakin nan a shekarun nan ba da dadewa ba masu masu ilimi sun tabbatar a jikin dan adam akwai inda bai lalacewa duk inda ka yi ba za ka kone in ka ɗauke shi ka sa a wuta ba zai kone ba in ka ɗauki dutse ka niƙa ba zai murkushe ba duk yanda ka yi da jiki wannan gurin wallahi haka za ka bar shi me dalili me dalilin da yasa Allah ya haka ibnu jawzi ya ce a'a yana da kyau ka gane shi Allah in ya tashi halittar mutum a lahira ba sai an ce akwai ragowarsa ba wallahi ko da babu ragowar jikinmu ko da babu ragowar jikunanmu idan Allah ya ga dama yana cewa kun duk za mu tashi ta saboda haka wannan ba gagarar Allah ya ba to amma me yasa abin da yasa Allah ba zai yi hakan ba sai dai ya ɗora ginin halittar ka akan na farko saboda ya riga ya faɗi wannan a cikin alkur'ani kama ba ana awwal khalqin nu'idu yanda muka faro halitta za mu sake to wannan alkawari na Allah shi yasa kuma shi Allah ba zai kyale dukkan jikinka ya narke ya bace a cikin ƙasa ba sai ya bar ɗan kaɗan saboda ya cika wancan alkawari saboda ya ɗora halitta a karo na biyu akan wancan shine ibnu jawzi yake cewa lillahi fi hadha sirr babu shakka Allah yana da sirri yana da sirrin da yasa bai kyale jikin ɗan adam ya rufe gaba ɗayansa ba la'anna mai yubhiru al-wujuda min al wanda ya halici duniyar gaba ɗayanta a da can babu ita la ya ju ila ya bini a shi Allah bai bukatar a ce akwai fandishan kafin ya daure gini Allah bai bukata ba sai da fandishan ba in Allah ya ga dama zai yi halittarsa ko da babu raguwar jikin ɗan adam to amma malamai suna ba da fahimtar su fahimtar malamai ita ce tunda Allah ya wannan alkawari to dole sai ya ɗora halitta a halitta akai kuma hikimar da ta sa aka bar ragowar jikin mutum saboda mala'iku ne ya yi kulli insanin bi jawhari wala ya hasulu ilmu lil mala'ikati zalika illa bi ibqa'i ahmi kulli shakhsin ya za a yi mala'iku su gane rai na wani ina za mu je ce to akwai ragowar jikin wani din yana wuri kaza saboda haka mala'ika sai ya ɗauko ran inda yake sai ya kawo ma wannan ya magana dama can akwai raguwa raguwan nan da ke na jikin ɗan adam raguwa ne da ke zama kamar magnet ga mala'ika mala'ika duk inda yake zai gane ga raguwar jikinka sai ɗauko ran sai kawo ya haɗa da shi yadda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni kaga kenan hikima ce ta Allah madaukaki sannan sauki ga su kansu mala'ikun mala'ikunsa wannan bayanin al eh, ibn al-jawzi yana cewa la yahsulu al-ilmu lil malaikati bidhalika illa bi ibqa'i azmi kulli shakhsin li yu'lama annahu innama arada bidhalika i'adatu al-arwah ila tilka al-aya abinda Allah ya nufi shine a mayar da rayuka zuwa ga jikunan yan adam allati hiya juz'un minha walau la ibqa'u shay'in minha in ba da an rage wani abu daga cikin halittar mutum ba la jawazat malaika anna al i'ada ila amsal al ajdadi ajsadi ila da zai zama kenan kamar abu ne mai wahala a ce an mayar da ran mutum zuwa ga ainihin jikinsa to amma sai zama an rage saura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Min khuliqa minhu khuliqa yaktabi annahu awwalu kulli shay'in yukhlaq min al-adami cewar annabi daga wannan kashin aka halicci dan adam ya nuna cewa dukkan jikin dan adam wurin da aka fara halitta kenan ina ne aka fara halitta a jikin dan adam shine karshen wato kasan gadan bayansa shine farkon Allah ya halitta wato Allah mai muku ya fara halitta mutum daga kai sai aka halice shi daga tsakiya ji hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan magana ce ta manzon Allah wala yu'aribuhu eh, ayyu hadisin لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق الآدمي أنا شوى شيء آدم فرقا halittarsa jikin ɗan adam farko inda aka halicci jikin ɗan adam wato shine ƙasan gadon bayansa ƙasan gadon bayansa saboda me saboda akwai hadisin salman farisi hadisin da aka samu na salman farisi cewa inna awwala ma khuliqa min adam ra'suhu farkon abin da aka halitta daga jikin ɗan adam shine kansa cewar ai wannan ta sashe rai ne shi jikifa ta sashe ainihin ƙasar gadin bayansa ni zalika fi haqqi ne idan kuma ka koma ga fasarar wasu malamai suna cewa na'am shi annabi adam halittarsa farko daga kai ne shi halittar annabi adam saboda halittarsa ta bambanta da namu mu 'ya'yansa shi halittar annabi adam farko kansa a kai. amma mu kuma ba mu yayan annabi adam farkon halittar mu ba kai bane kasar gadan baya ne kaga sai zama akwai bambanci domin halittun guda biyu ne aw ko kuma al-murad bi qawli Salman nafakha ruhi fi adam la khalqa jasadihi wasu malamai na cewa abinda ake nufi da cewar annabi adam inda aka fara halitta a jikinsa shine kai wato hikimar ita ce inda rai ya fara shiga shine kai wannan duka yana cikin littafin umdatul qari na al-hafiz al-aini sharhin sahihul bukhari a mujallal 28 shafi na 182 mu je aya ta gaba وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهلكم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات والأرض كما شيني فالله أسمي دكما قفر شيني فالله أسمي دكسر babu wani Allah sai shi da haka guda ne wato wa huwa Allahu al-mu'azzam aw al-ma'bud fi samawati wa fil ardi idan ana neman Allahn da ake girmamawa to Allah ɗaya ne a sammai da ƙasa idan ana neman Allahn da ake bauta a sammai da ƙasa to shine Allah mahalicci guda ne wa huwa Allahu al-munfarid bit tadbir fi samawati wal ardi wato Allah shi ya kadaita ta wajen tsara halitta sama da ƙasa wannan ayan tana da fasara kashi biyu idan aka ce wa huwa Allahu fis samawati wal ardi shine Allah a sammai da ƙasa me ake nufi shine fa Allah a sammai da ƙasa ma'ana sai ita ce na ɗaya shine wanda ake bautar sa a sammai da ƙasa saboda ba za ka samu wanda ake bauta sama da ƙasa ba in ba Allah ba idan ka ce a nan ƙasa akwai wanda ake bauta to babu su a sama iyakan bautan a nan ne saboda ƙaryar a nan ta tsaya ko a sama ba za a samu ƙarya ba idan ka ce a nan kasa ana bautan wasu wanda ba Allah ba to a sama ba banda can saboda haka in ma kana neman wanda ya fi yawan jama'a ne dan ka bauta masa to ba ka bar Allah Allah ya mun gane wato idan ma bautan za ka yi ne saboda karkatawa ga inda jama'a suka fi yawa domin akwai wanda shi bukatarsa shine ina ake da yawa to sai ya tafi nan to ko da ta nan ne babu kamar Allah wanda ita ce fassara guda fasara na biyu idan aka ce wa huwa Allahu fi samawati wal ardi shine Allah a sammai da ƙasa abinda ake nufi shi ne mai sarrafa halitta a sammai da ƙasa shi ne mai sarrafa halitta a sammai da ƙasa shi ne al-munfaridu bi tadbir fi samawati wal ardi waɗannan fasarori guda biyu su ne suka inganta game da ita wannan aya saboda an samu fasara da yawa waɗanda aka yi mai ita ayan nan ya alamu sirrakum Allah yana sanin sirrin ku wa jahrakum kuma Allah yana sanin abin da kuka bayyana wa ya alamu ma taksibun kuma Allah yana sanin abin da kuka wato kuka aikata ah, Allah ya san sirrin ku ya san abin da kuka bayyana kuma yana sanin abin da kuke aikatawa na'am وما تأتيهم من آية من آية ربهم ta'tihim min ayatin babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim daga ayoyin Allah mahalicin su wannan ana maganar mutanen Makka ne mutanen Makka waɗanda suka yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lamirin yana komawa gare su wa ma ta'tihim min ayatin babu wata aya da take zuwa musu suwa waɗanda suka yi zamani da manzon Allah kafiran da suke tare da Annabi su ne Allah yake misali da su babu wata aya da za ta zo musu daga cikin ayoyin Allah idan aka ce aya ana nufin alama alama ta mu'jiza babban alama wacce aka ba manzo Allah ba taba ba wani annabin Allah ba mu'jiza da aka ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ta tsage duk kafirin da ke garin Makka ya gani sun nema wata ya tsage ya sauko sun gani kuma duniya ta shaida amma Allah madaukake ce komai girman aya illa kanu an hamu uridina face sun da kai gare ta sai sun bijire mata saboda haka abinda manzon Allah ya aikata ai ba sa ganin cewar mu'jiza ne gani suke kawai sihiri ne sihiri ne saboda haka shi ita mu'jiza bata cika tasiri makafiri ba idan kai mu'jiza kafiri sai ya ce ai wannan masihirci ma yana yi saboda haka wannan sihiri ka aikata فقد كذبوا بالحق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق to hakika sun ƙaryata sun ƙaryata sun ƙaryatar da gaskiya wato sun karyata gaskiyar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita lamma ja'ahum a lokacin da gaskiyar ta zo musu sun karyata gaskiya a lokacin da gaskiyar ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un wanda magana tana da tsanani gare su Allah ya ce to da sannu labarin abin da suka yi izgili da shi zai zo musu wannan kalma da Allah ya faɗa kamar alƙawari ne na azaba ga wanda ya mutu kafiri tunda sun karyata to za su gani kamar da hausa ne ka ce wa in ka ki ji ba za ka ki gani ba to abinda Allah yake nufi kenan faqad kasabu bil haqqi lamma ja'ahum ba dai sun kare ta gaskiyar ba lokacin da ta zo musu an musu wa'azi sun gane gaskiya ne amma suka ce ƙarya fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'u to sannu labari na abin da suka yi ta izgiri da shi din nan zai zo musu malamai na cewa ba wai labari ne Allah yake nufi ba wato ba wai ana nufin labarin ne zai zo musu ba a ana nufin da sannu azaba za ta same su domin Allah ba zai tada kafiri a lahira ya dinga bashi labari ba azaba ce fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastajibun ana nufin azaba abinda malaman tafsiri suke fassarawa duk wanda ya ƙaryata gaskiya a lokacin da ta zo mar ya yarda ya bar duniya bai karɓi wannan gaskiya ba to babu shakka yana cikin alƙawarin azabar Allah Allah ya tare mu ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء kam ahlakna min qablihim in shine Allah yake shin ba su gani ba su gani karni nawa muka halaka kafin su yanzu ka san adam gani yake kamar shine ma ya fara zama duniya ya kamata ma kai tunani tukuna doron kasan nan da muke kanta ita wannan kasa doron ta shin mutum nawa ya zauna kafin mu zo wa shine tambayar da Allah ke maka Allah ya hallaka dubun dubata kafin ya kawo ka ya dora za ka kai ma lokaci ne kawai ake jira wata rana sai labari Allah samu cika da imani alam yarau kam ahlakna min qabri min qablihim shin ba su gani gabanin su eh, min karni karni nawa muka halaka karni nawa in ana magana karni ba mutum guda ba ana nufin shekara ɗari eh, shine karni eh, fasara guda shekara ɗari to ɗarurukan shekaru nawa Allah ya halaka kafin kai a kawo ka yanzu muna magana tsakaninmu da manzon Allah shekara dubu da hudu shekara dubu da hudu kakannin ka nawa za a kirga kenan kafin a isa to da duk babu su yanzu kai an kawo ka kai ma komi daɗewa za a waye gari babu kai to zaka dan baka yi imani ba ka cutar da kowa ji Allah Allah ka sa mu iya imani makkannahum fil ardi waɗancan da muka hallaka mun tabbatar da su a ƙasa malam nu makin tabbatar wanda ba mu yi muku ba ashe sa malamai ke cewa in dai musulmi ne wajibi ne ya yarda da cewar ɗan adam ba zai samu ci gaban da ya samu a zamanin da ba wato dole ne ka yarda duk wannan ilimi na kimiyya da muke fama da shi a yau duk wannan ci gaba da ake samu na kere-kere da sauransu wallahi mutanen da ilimin su ya fi nan wannan shine abin da Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani dole ka yarda da wannan dole rashin yarda da wannan ƙaryata Alƙur'ani, dai kuma yana zama kafirci dole ka yarda mutanen da Allah ya ba su zama a duniya da jin daɗin tafiye da na yanzu duk wannan abin da kake gani su nukiliya da waye da aka kirkiro eh, da sauran sauransu kaga nukiliya duk ba ta wuce shekara hamsin ba aiko ba ta wuce shekara hamsin ba da sauran abubuwa na ci gaban zamani wallahi mutanen da sun yi fiye da nan inda zahiri ga abinda Allah ya faɗa makannahum fil ardi mun tabbatar da su a ƙasa malam mu numakkin tabbatar wanda ba mu yi muku ba wa arsalna alaihim wa arsalna samaa alaihim midrara mun sake sama gare su mun ba su ruwan sama tana gudana Wata annal alhara ta jirimin ta ce mun sanya ƙoramuna gudana karkashin su fa ahlaknahum bi zunubihim mun halaka su ta dalilin laifin da suka yi wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin a bayan su sai muka kirkiro kaga wannan kalma ta an sha'ana ita ke gwada maka bacewar bacewar technology me yasa Allah bai ce wa khalaqana qauman akharin da bai ce a'a wa an sha'ana qauman akharin yana da kyau ka lura da wannan saboda haka an taɓa samun waɗanda suka samu ci gaban technology saboda ci gabansu suka ga cewa sun gagari Allah sai Allah ya kife su da su da zuriyar da technology nasu sai ya kirkiro wasu mutane shine abin da Allah ya ce wa an sha'ana min ba'dihim karna zakari aka ce an sha'ana Allah bai ce halakna ba saboda haka yau tone tonen da ake akwai abin da shi kansa bature har yau ya kasa gamsuwa wallahi ka je misira ka ga ginin fir'auna wannan gini ya ishi duk hankali ya hankali ilimin da fir'auna ya samu technology da fir'auna ya samu ɗaukakar da fir'auna ya samu har yanzu bature yana mamaki har yanzu bature bai gano sirrin wannan ilimin ba kuma wallahi in ka je kai ma za ka gani ka ga bulok guda ya yi girman gini da a ce kamar girman ɗaki to da wani irin abu ake ɗauka shin wannan abin da ake ɗaukan bulok ɗin nan a tsora shi a sama idan yake a yau amma ga ginin yana da ai ya kamata shi ma injinin a ce an same shi ko ko ko in ma akwai wani rami da aka binne ni to ina ramin Allah ya baka da tambaya saboda me ka gane na baya sun yi kokarin su gagare Allah ya murkushe su saboda haka wannan ci gaba tana nan tafi don haka yasa cikin alkurani in ka duba za ka yi ta ganin misali misali a suratu fatir aya ta 44 Allah subhanahu wa ta'ala yace awalam yasiru fil ardi me zai hada su yi tafiya a cikin ƙasa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim don su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance sai Allah madaukake ce wa kanu ashadda minhum quwwa kafiran da sun fi na yanzu ƙarfi in ji Allah da zai da kace technology yau ya fi na da sai ka ce Amurka da Rashi wai ba taɓa yin mutane masu ƙarfi Allah ya ce la ashadda minhum quwwa na da karfin su ya fi na yau sai ka zama cewa to ko dai karfin kokuwa ne Allah ya san karfin jiki amma a ashadda minhum quwwa duk da haka a gaba yake cewa ma kana Allah li yujizahu min min shay'in babu abin da ke gagarar Allah fi samawati wala fil a cikin sammai ko a ƙasa innahu kana aliman qadira Allah ya kasance masani kuma Allah mai iko ne idan ka ce nan karfin jiki ne ka dawo suratul ghafir aya ta 21 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم me ya hana su yi tafiya a cikin ƙasa don su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance Allah maɗaukaki ya ce kanu hum kaga na akwai tauhidi ko kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ard kaga ba karfin jiki ba kenan sun fi na yau tsananin ƙarfin sannan sun fi na yau tasiri ma duniya idan aka ce eh, tasiri ma duniya duk technology bai wuce kokarin gyara ƙasa da sauransu ba to babu abin da za a ce yau ka aikata na canza halittar duniya wanda mutumin da bai fiye da kai ba an riga an bori duniya yadda hadisin manzon Allah yake faɗa yake kamar ka kamar ka sha wato kunu ne ya rage tsakin kaɗai ya saura to duniya an gama da ita tun da Allah ya zo duniya in ji annabi Muhammad ya ce tun da na zo duniya to an zo karshen ta don haka maganar daɗin ta an riga an gama an riga an gama duk ta da ka ga ɗan adam yana yi wallahi yanzu na fila Allah ka samu gama da imani Allah yake fa akhazahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su ta dalilin laifukan su wa ma kana lahum min Allah min waqi kuma ba su samu wani mai kariya gare su game da Allah ba in ka dawo suratu Ghafir aya ta 82 nan ma Allah madaukaki yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim sai ce me kanu aksara minhum na daya na da sun na yau yawa haka Allah madaukake kuke faɗa don haka duk population da kake gani a duniya a yau a da an yi population din da fi na yanzu maza Allah ya sani ce ku ta aure kuna haihuwa kana da kana to idan aka cika duniya ta ina mutum ya samu wurin noma a wannan rashin hankali ne ko na da sun fi na yau yawa kuma Allah ya gama da su wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi kaga ita wannan aya ta suratul ghafir sai ta samu ƙarin abu biyu akan waɗancan ayoyin na daya Allah madaukake ce kanu aksara min kafiran da sun fi na yau yawa na biyu ashadda quwwatan kafiran da sun fi na yau tsananin karfi na uku wa asaran fil ardi kafiran da sun fi tasiri ma duniya fiye da na yau ai kokarin canza kasa amma Allah madaukake ce fa ma agna anhum ma kanu yaksubun duk abin da suka aikata bai wadatar da su ba in ka dawo suratul rum aya ta tara awalam yasiru fil ardi me zai hana mutane su yi tafiya cikin ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim su ga yanda karshen waɗanda suka gabace su ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala yake kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha kaga wannan yazo da abin da sauran ayoyin ba su da shi waɗancan kafirai na da Allah madaukake yace kanu ashadda minhum kowa sun fi na yanzu tsananin ƙarfi. wa arba sannan sun sun zaburar da ƙasa bi ma'ana sun yi ƙoƙarin raya kasa wa amaruha aksara mimma amaruha sun yi ƙoƙarin raya ƙasa fiye da yadda waɗannan suka raye ƙasa ko kuwa rayuwar da Allah ya ba su ta hina ku yawa kaga yanzu kai shi sa zaka ga mutum ya kai shekara 60 amma bai gaji ba yana da yana gani ko zai kara 60 nan gaba saboda shekarun sun mana kaɗan sai buri mutanen da shekarun nasu da yawa mutum ɗaya zai shekara dubu ga ƙarfi ga kuɗi su kai kana na 60 sun gaza ba ko shi ne Allah wanda kuke cewa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannan su sun zo musu da hujjoji fa ma kana Allah liyuzlimakum Allah bai kasance mai zaluntar su ba walakin kanu an tusahum yazlimuna sai dai su suka zalunci kawunan su waɗannan ayoyi wallahi sun isa ka gane babu ci gaban da ɗan adam zai samu a yau fiye da mutanen da dole ne ka mai da ka baya raba kanka da bacewa da ake yanzu tafsirin ibn kasir a mujallar na uku shafin ɗari hudu da ashirin da yana cewa ai kanatil umamul al al'ummomi waɗanda suka wuce wal qurunu salifa ɗarurukan shekaru da suka gabata shadda minkum ayyuhal mab'usu ilaihim muhammadu salawatullahi wa salamuhu alaihi ku dannan da aka turo muku annabi muhammad waɗancan karnoni da suka wuce sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan ƴaƴa wa ma tun li ishara ma maganar ilimi ne ba a baku kashi ɗaya cikin ɗari na abin da aka ba su ba ko kashi ɗaya cikin dubu wa mukkinu fi duniya an ba su damar zama a duniya tamkilan lam tablugu ilayhi damar da aka ba su na sarrafa duniya ba ba ku irin ta ba saboda Allah shi ke ba mu damar Allah shi ke ba mu daman mallakan duniya saboda kai zaka ka yi tunani a ah, to ai ilimi ne ilimin waye baka kana kwance sai Allah ya maka ilhama sai ji ma wannan dan ilimi ya za a yi ka dan kera wani abu sai ka fito kana fankama ilimin shi ya baka tunanin ya baka tunane da zaka kirkiro wani abu inda Allah bai baka wannan tunanin ba baka iya sani technology duk inda ya kai ilhama ce ta Allah idan Allah ya ga dama lokacin abu ya bayyana to sai ya sababe shi sai ya sa ilimin ta in ma ga musulmi in ma ga kafiri saboda duniya Allah bai ware shi dan musulmi ba saboda ka kafiri yana iya samun ilimi na technology musulmi bai da saboda ni ce ta duniya kawai ibn kasir ya ce waɗancan na da umiru fiha a amaran tiwalan Allah ya ba su shekaru masu yawa a duniya in ka shekara ɗari sai a ce ka ko kai balaga yanzu Kada hmm? yanzu kana yaro Allah ya ba su shekaru masu yawa aksara ne ku fiye da ku wastaghalluha akthara min istighlalikum sannan da kuke wa duniyar wallahi muku kai nasu ba inji ibnu kathir sun more duniya fiye da yadda kuke moranta wa ma hadha amma duk da haka lamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu wa farihu bima utu sai suka suna takamar ilimin da suke da shi suna takamar da dukiyar da suke da ita suna takamar da technology da ci gaba fa akazahum Allahu bi dhunubihim sai basiratu ta bace Allah ya kama su da su da ilimin nasu ya kifi wa makana kana lahu wa ma min Allah min waqin babu wani mai kariya gare su game da Allah subhanahu wataala wala halat amwaluhum wala auladuhum bainahum wa bain ba'thillah da dukiyarsu da ƴaƴansu ba su iya shiga tsakaninsu da Allah ba ba su iya kare su daga kamun Allah ba wala dafa'u anhum misqala zarra ba su wato ba su kariya ba ko da na gwargwadon ƙwayar zarra haka yin ka dawo suratu fussilat aya ta goma sha biyar Allah madaukake ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bi al-haqqi adawa sun yi girman kai a duniya har ma suna takama me suke cewa wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa suke cewa wa ya fi mu karfi a duniya kaga shi gaban ya kai ba wai na jiki bane la ba karfin jiki bane shine Allah ke cewa awalam yarau shin ba su gani anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin karfi wa kanu bi ayatina yajhaduna sun kasance suna gardama game da ayoyin mu in ka dawo suratul muhammad aya ta goma Allah subhanahu wa ta'ala yace afalam yasiru fil ardi mutane ba za su yi tafiya cikin kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim su dubi yadda karshen na baya ta kasance me Allah ya faɗa nan kuma dammara Allahu alaihi Allah ya murkushe su walil kafiri da amsaluha wanda shine karshe duk wani kafiri da zai zo gaba wanda ke ganin zai iya gagarar Allah ƙarya yake wanda shi sa aka kawo shi a suratu Muhammad dammara Allahu alaihim Allah ya su حتى أسورة ياسين أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا إليهم لا يرجعون باسو ganin jama'a da Allah ya halaka karnoni da yawa akwai waɗanda Allah ya halaka suka dawo ne wanda ya tafi ya tafi sai dai an je kawai wanda duk ya tafi lahira babu dawowa Allah ya samu tafi cikin sa'a Ya'ya ta gaba ta ce ولو نزلنا عليك كتابا فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا كما دعنا مخصصا وكان مكدا لتاجي الله كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه موجزة بتتك تاثيري جمسة ليبا da za mu saukar maka da littafi sukutun kamar da aka ba wa annabi Musa alaihi salam littafin a taura fi qirqasin a saukar ma da littafi a cikin takarda a rubuce falamasuhu bi aidihim su taba da hannuwansu haka kace musu daga Allah ne in sun duba da qala allazina kafaru abinda kafirai za su faɗa shine in hadha illa sihrun mubin wannan sihiri ne da za ka kawo musu warkar alqur'ani daga wajen Allah a rubuce wallahi za su ce tsadi ne ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ita mu'jiza ba ta da tasiri ga kafiri wa qalu laula unzila alayhi wa qalu unzila alayhi malak wa law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun wa qalu unzila alayhi malak suna cewa me ya hana a turo mala'ika tare da shi yana tafiya wa'azi ya zama suna tafiya da mala'ika saboda mala'ika ne duka ba da shaida ni dan sakon Allah ne mala'ika ya ce kwarai yana muzurai wanda bai yarda bai buge shi ko walau an zanna malakan Allah madaukake ce to da za mu saukar da mala'ika shi mala'ika bai zuwa ba kamar dan adam bane kawai zaka kama hanya ka je Brazil kallon ko shi mala'ika in yazo to akwai manufa akwai aiki Eh, in ko ya zo wurin da kafirai suke nan aikin saboda ne menene zai kife wurin saboda ka zuwan mala'ika inda kafirai suka yi kanta ai ba alheri bane gare su inji Allah wa law zanna malakan da mun saukar da mala'ika na kuɗi al da an gama al'amari sun mala'ika da ba za a jira su ba Don in mala'ika ya zo mala'ika bai yawon shakatawa idan mala'ika ya zo hallaka su zai ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما لبسوا ce tunda suna nufin cewa da za a turo mala'ika tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su rika tafiya suna wa'azi tare kaga kenan su rika ganin shi ko to ai mala'ika halitta ce daban ba ta dan adam ba duniya ce daban sabanin duniyar mutane yanzu kana ganin muna muna cikin duniya ta halittar mutane shi yasa ga mu'amalar mu take da sauki muke iya fahimtar juna yanzu idan aka ce ma akwai aljani akwai wanda ba su ma yadda akwai su ba saboda wata duniya ce daban halittar Allah ce daban ko a nan duniyar kansa wallahi ba mu gama gane halittar Allah ba akwai baiwar da Allah ya yi ma wasu halittu kai ba ka da ita yanzu misali kaga baka jin warin suga ko kana jin kamshi ko warin suga amma suga na zubewa a nan duk inda kwaro yake Allah yana sanar da shi zai fito kaga akwai baiwar da Allah ya masa kai bai maka ba to wata duniya ce yanda Allah madaukaki ya tsara kowane da irin yanayin wanda zai zauna da shi in aka ce za a kawo mala'ika sai mala'ika ba zai zo ya rayu a cikin mu a siffar mala'ika ba ba zai yiwu ba ba duniyarsa ba ce ba zai ma yiwu ba bai dace ba sai ce la ja'alnahu rajulan kafin mala'ikan ya iya zama da mutane sai ya rikida ya zama dan adam idan ko ya da ya zama dan adam ba za a koma gidan jiya wala labasna alaihim ma riki rikice wanda suke ayo za su sake saboda mala'ikan in ya taho zai zo ne a siffar mutum in ya zo a siffar mutum a cewa wanda ai ba mala'ika bane idan annabi ya ce ga mala'ika ce wannan da kake gani ko ko kuwa muka yi zakka da shi ka ce mala'ika ne kaga saboda bai yarda mala'ikan bane idan mala'ikan zai zo a siffar halittarsa ba zai yi ba saboda akwai bambancin duniya wancan duniyar mala'iku ce wanda kuma duniyar mutane shi Allah halittunsa suna nan jinkir, suna nan da yawa saboda haka cewar annabi ya zama yana tafiya da mala'ika yana tare da shi abu ne mara yiwa shi ne ibnu kasir yake cewa ai walau anzalna ma'ar rasulil bashari malakan da a ce za mu turo mala'ika tare da manzo wanda shi manzon mutum ne lau ba asna ila bashari rasulan malakiyan da a ce za mu turo wa mutane mala'ika ya zama shine manzo lakana ala hayati rajulin da dole mala'ika ya zo a siffar dan adam a siffar dan adam me yasa kafa matuku saboda maganarsa sai mutum zai iya ganewa akwai magana tsakanin mala'iku da mala'iku ba magana da muke bane yan uwa akwai magana tsakanin aljanu da aljanu harshen aljani ba tun buji kai yanzu kana kiwon dabbobi kai za ka ɗauka dabba ba ta magana ba ta zama magana da suna amma ba ka ci magana ta zama ci ta idan aka ci yau za a koro ba za a mutane kafin wani magana da za a magana da za a fahimta ko wanda zai fahimta da zai ko za ka dan adam za a ba wani yadda a ko ya zama ya zai iya karɓar ta.

yana ta kokari ya za a yi a gane shi mala'ika ne saboda ta da ya taho sai ya zo ya yi wani kama gaban manzon Allah sama da ba ta baka rike shi ba yana zaune gaban manzon Allah ya hada sa da na annabi ya ɗauki kafukansa ya ɗora a hannun na annabi su suna gani haushi ke kama su wannan hanya ba za mu shi ba kaga su su ba gane mala'ika bane a'a kai ni suke wani ne yake rainin wayo ga manzon Allah yana neman ya wulakanta shi sannan sai ya tambayi annabi ba da labari kaza manzo Allah ya gama yake sadaka ka da gaskiya a? Ah, har ma kuma shi ne yanzu mai annabi ana ta kallon shi amma duk da bara da yake don su gane dan sako ne daga Allah ko wallahi ba ko ne gane ba ba su ba shi kansa manzo Allah ya sani ba sai ne ba kuri kamar da manzon Allah ya faɗa sai da ya rantsi ya ce wallahi ni kaina ban gane mala'ika jibril ba da sai ne kashi ku zagaya maza ku kira ne haka zuwa hagu da dama da arewa ba a gaba shine manzo Allah yake cewa to malaika jibrilu ne zo dai ya koyar da ku addini Ka kaga kenan mala'ikan da zai taho a siffar dan adam anan ma kuma za su rikice ba za su gane ba inji Allah subhanahu wataala yanzu a nan zaman nan da muke in akwai mala'ika wallahi ka sani in akwai aljani ba ka sani me yasa ba za ka sani ba zan ya bar surarsa ta asali ya kuma sura ta mutane saboda haka cewar a turo mala'ika ya zo da su da saƙon Allah ya saba ma ainihin abin da ma ya dace walau kana kazalika lan tabasu alaihim al'amru kama yalbisuna ala anfusihim fi qabul risalati al Bashir. wato ko da hakan zai faru to rikicewa da su shi yasa Allah madaukaki a suratul isra'i yake cewa aya ta 95 law qul law kana fil ardi mala'ika ka gaya muku da dai a ce a duniyar nan mala'iku ne ke zama yamshuna mutma'innina mala'iku suke tafiya suna takawa a doron ƙasa a cikin nutsuwa inda mala'iku ne lalazzanna alaihim min almala'ikati malakar rasula da mun saukar musu da manzo daga sama wanda wanda zai zamanto mala'ika dan uwansu lalazzanna alaihim min samai malakar rasula da mun saukar musu da manzo daga sama wato inda a ce mala'iku ne akan duniya don haka yana cewa fa mai rahmatullahi ta'ala bi khalqihi saboda rahamar Allah ga halittunsa wato rahama ce ta Allah rahama ce ta Allah annahu yursilu ila kulli sinfin min al-khalaiq rusulan minhu idan Allah zai turo dan sako yana turowa ne daga jinsin halitta liyad'u wa ba'dhum ba'dha saboda sashi su zama suna mai sashi wa'azi wal yumakkina ba'dahum an yantafi'a bi ba'dhin fil mukhafaba ya zaman to sashi za su iya amfana da sashi ta wajen magana wasu ali da yin tambaya domin idan aka ce an mala'ika yana shigowa ta gabas wani yana barin garin nan ta yamma saboda ya ji labari ga wata halittar da bai taɓa ganin ba gudu zai yi ba maganar tsayuwa ba ne haka a ce ai ga wani katon aljini ya zo zai muku wa'azi ai za ai gudu za a yi to amma in mutum ne ya zo zai muku wa'azi za ku saurare shi sauraron fahimta har ma kamar tambaya saboda haka yin hakan gare mu rahama ce inda Allah ya ga dama da ya turo mana wato waɗanda za su kawo saƙo waɗanda kuma ganin su ma abin tsoro ne kuma dole mu gansu dole mu saurare su in ba mu saurare su ba muna da laifi a wajen shi amma sai ya sauwake ya mana rahama yana faɗa mana a suratu Ali Imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim wallahi rahama ce Allah ya yi nufin ta ga masu imani har da ya turo musu manzo daga cikin su kawunan su ya turo alaihim ayatihi wa yuzakkihim waɗannan manzanni ah, da ake turowa daga cikin mutane suna karantar da sakonnin Allah wannan yana magana ishara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da ayoyin Allah da abin da ya shafi sunnarsa yana koyar da mu addini yana tsarkake mana al'adu da halayenmu turo annabi a siffar ɗan adam rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala me Allah ya ce ma annabi sa ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أني إزجلي كما سمن زني سكزو كافين كي wannan rara shi ne ga manzon Allah saboda ka dan wani ya wulakanta ka a dalilin wa'azi don wani ya ci mutuncinka don wani ya zage ka don wani ya kaskanta ka ka yi hakuri na baya ma an musu fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi Abin da suke izgili da shi sai aka waye gari ya auka musu abinda suke izgili da shi sai aka waye gari ya auka musu qul siru fil ardi duk wanda ya zauna wuri guda bai gani hikimar Allah bai samun ilimin Allah amma idan ka tashi ka bar gurin to zaka samu ilimi wannan shine dalilin da yasa malamai malaman da suke da fahimtar cewa idan dai kana son ka samu ilimi ne ka bar garin da kake zama bar wannan gari saboda me saboda idan kana garin da kake zama akwai wanda kake jin kunya saboda kunya saboda za ka iya zuwa kai karatu ba akwai wanda kake gani idan a gari guda ne ana ganin abokinka ne amma inda a ce mai ilimin da a wani gari ne zaka iya zuwa gosu ka nemi ilimi saboda nan garin kare na shi akwai dalilai da yawa shine Allah yake yawan maimaita cewa ku siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa ashe tafiyan nan babu shakka tana samar da ilimi don haka yasa Bahaushe ya ce tafiya mabudin ilimi تسافروا فإن في سفر خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد جاء الإمام الشافعي دوان وان دي تفيا زي سامو جي ديوا دي سامو فائدوجي guda biyar in dai ka bar gida ba abin ake cewa جدا bar gida gida ya bar shi na'am kai ma ka bar gida fa inna fi safari hamsu fawaidi akwai fa'idoji daga cikin su al-Imam Shafi'i yace duk wanda ya bar gida zai samu fa'idar ilimi zai samu karuwa na ilimi fa inna fi safari hamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi zaka samu ilimi zaka samu tarbiyya zaka samu zama da babban mutum duk wanda baka samu shi ta kai tafiya duk wanda ya tafiya zai samu ilimi shine Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ku yi tafiya mana kar ku zama kifayen rijiya ku yi tafiya ku gani ku gani in ku ka san wani ya dauka iyakar duniya kauyen su to sai ka yi tafiya za san Allah yana da girman gaske ka yi tafiya yanzu ba daga wanda ke tafiya China. awa nawa ake a jirgin sama za ka yi tafiya ka yi tafiya jirgi fa ba na kasa ba jirgin sama a yi tafiya har ka gaji nan ma idan an sauka sai a ce ma ba karshen duniya bane akwai wata tafiya gaba to wannan ya isa ka gane lalle Allah abin tsoro ne shine ke uzin sun manzuru fa kana aqibatul mukazzibin sai ku ga yadda ƙarshen masu waɗanda ke ta manzanni ya kasance kullu man fi samawati wa ardi kulli fi samawati ƙasa ma fi samawati wal ardi wato eh, abin da ke cikin samai da ƙasa mallakan waye qul lillahi kace mallakan Allah ne to shi Allah nan kataba ala nafsihi rahma abin da za ku sani shine ya rubuta maransa alƙawarin rahama ya rubuta maransa alƙawari na jin kai wannan Allah ya riga ya wajabta maka akwai hadisin da yake sahih Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-arshi inna rahmati taglibu gababi. wato Allah ya rubuta ma kansa alkawari akwai wani littafi yana tare da shi a cikin al'arshi manzo Allah yake akwai wani littafi kataba kitaban ya rubuta wani littafi manzo Allah yake indahu fawqa al-arshi wannan littafin yana tare da Allah a saman al'arshi wanda littafin alkawari inna rahmati taglibu gababi jin kaina ya rinjaye kushina saboda aka sai ka kusatar da Allah sau ɗari amma da ka ce Allah ka tausaya mai sai Allah ya fi ba saboda ka tausayin Allah ya rinjaye kushinsa kuma wannan ya sa kaga duniyar take nan har zuwa yau wannan ya sa kaga duniya tana nan har zuwa yau bata kare ba saboda azzalimi zai zalunce sa amma Allah yana sassauta yana jiranta ko za a samu lokacin da zai tuba saboda tausayin Allah subhanahu wata'ala وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار abin da yana zo a cikin dare da kuma rana duk na Allah ne Abinda da yasa aka bada misali da abinda ya nutsu saboda shi yafi yawa abin da ke motsi tsakanin dare da rana bai da yawa kamar abin da ya nutsu abin da ya nutsu wanda baya motsi ya fi yawa shine Allah ya bada misali da shi akwai wani ilimi a kan wannan babu shakka wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah kuma masani ne قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل غير الله أتخذ وليا كشيء ظن الله فرقي أبن جبنك فاطر السماوات والأرض ألا da ya kirkiro halittar samai da ƙasa in bar shi in riki wani abu ya zama shine abin jibinta gare ni wa huwa yut'imu wa yut'am Allah da yake ciyarwa ba a ciyar da shi qul in inni umirtu ce an umurce ni an akuna awwala man aslam in kasance na farkon wanda ya mika wuya wala takunanna minal mushrikeen kuma an yi min gargadi kada ka kasance wato cikin masu shirka da Allah subhanahu wata'ala قل إني أخاف قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Kun ka gaya musu in ni a khafu in asaitu rabbi ni ina tsoro in na saba wa mahalicci na ina tsoron azabar yau min azim azabar wani yini mai girma mai yi tsoron fadu yau mai yi jin. Wanda Allah ya kawar masa da azabar wannan rana man yusraf anhu azaba yawmi idh جيني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وان الله يكور مثل عذاب قيامه باب شكا يا مسرهما الله كسمنا شيء وذلك الفوز المبين وان شيء يربو مبين نعم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء عظيم وإن يمسك الله wannan وأن wata ishara ce da za ta nuna maka cewa ba kamar Allah ba a rike wani abu a bar Allah inda Allah zai same ka da wata cuta fala fa lahu illa huwa babu mai yaye ta in ba shi ba babu mai yaye ta sai da ita ƙarya babu mai yaye ta in ba Allah ba saboda haka idan ƙasa ta shiga bala'i wa ya kamata ta koma gare shi Allah ba mu da wata gata banda Allah amma da zarar ka ce a faje a nemo Amurka a nemo Rasha a ka faɗa shirme su ma kansu ba su tsare kawunansu ba yanzu ga abin da ke faruwa iraki inda da yi amurka ita ce gata su yanzu kawar gaci Allah ya tsere da musamman inda duk suke wa in yamsaska bi khairi in ku Allah ya same ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai dan adam ba shi da gata in ba Allah ba wallahi babu gata gare ka kamar ka daga hannuwa ka ce ya rabbi magana ta gari in ka ce ya rabbi saura yana zuciya ka yi tawakkali ka jira amsa kawai wanda shi ne gatan mu wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al wa ibadihi shi ko allan nan da ya kamata a jibince shi shine fa mai karfi mai rinjaye saman bayi mai rinjaye sama da bayi eh, kaga ana maganar in kana cewa za ka dogara da wata ƙasa mai ƙarfi to ita kanta ƙasa mai ƙarfi a kowace take tsoro amma in ka dogara ga Allah babu wanda ke sama da Allah wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shike da ƙarfi Allah shike da galaba idan aka ce al-qahiru ana nufin al-galibu ala amrihi shine ma'anar wallahu galibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne bisa al'amarinsa shine ma'anar wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir kuma Allah shine mai hikima Allah shine mai bada labarin ayyukan bayi qul ayyu shay'in akbar shahada ayyu shay'in akbar shahada qul la ashhadu qul ayyu shay'in akbar shahada قل لا أشهد قل الله شهيد قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون akbar shahada kace wani abu ne shaidar sa tafi girma kulillahu kace ne Allah shahidun baini wa kuma yana shaida tsakanina da ku wallahi ne abinda musulmi kamata ya sani ba shi da gata fiye da Allah babu shaida da tafi girma kamar ta Allah babu ita wa man balaga wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga Allah nan ki yamun wahayin wannan littafi na alqurani li unzirakum bihi ta yi muku wa wallahi malamin nasara da malamin yahudi ya san gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى ثم نقول لله ثم لا تقوم يا za su yi ma Allah ƙarya kamar yadda Allah da kansa ya faɗa unzur kaifa karban Allah a ranar tashin kiyama wato abin da Allah ke nufi duk wanda ka bauta ma ila wa absarina وقوتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا